الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جمعة أم تلاتين قوتن أم ربيع الأول شكرة دبو دير دري هدو دا تلاتين دا تقوس هجرية wanda shi ne ya dace da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu goma sha shida miladiya muna darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na na alfusulu fi rasul littafin da ke magana kan wato sirar annabi sallallahu alaihi wasallama da irin abin da ya gamu da shi a rayuwarsa ta da'awa yau darasin da za mu yi shi ne magana akan irin cutarwar da aka yi wa sahabbai don sun karɓi musulunci don sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma cutarwar da shi ma aka yi masa ɗin don yana da'awa yana kira zuwa ga hanyar Allah ɗin, abinda za za mu tattauna kenan kai insha Allah na'am to ba mu kawo ba mu karisa ba tai haka ne gaskiya ne to ba laifi akwai dan kwantai dan karatu da ya saura mana a baya amma bai da yawa malam yake cewa ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والأقوبة وسان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له وكان من حكمة الله وبقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم ما لا يتي wanda الله ya buɗe musu imam ibn kasir kenan ya ce a wancan lokaci um, ga musulunci suka shiga musulunci a bisa basira da haske kuma mu'ayana gani da ido ga su sun ga manzan Allah din ga kuma sun ga abubuwan da um, mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake tabbatar da shi annabi ne yin haka din yasa fa akhadhum sufaha'u makkata wawayen makka shine sufaha suka kama su bil adha wal uquba suka yi musu cutarwa da uquba kawai laifinsu dan sun yi imani da muhammad amma sallallahu ma shi manzon Allah Allah ya shi kariya da da dan uwan mahaifinsa shine Abu Talib sanahu Allahu ko sanallahu rasulahu wa hamahu bi ya bi talib ta dalilin baffansa Allah ya bashi kariya ka san akan ɗaga ma kafa saboda kana da wani tun a daɗin. to ana so a yi masa rashin kirki to amma kuma ana ganin bakwansa abu talib din suna tare da su mushirkan gabaki daya duk da cewa shima ba musulmi ba ne amma wato annabi ya samu kariya da yawa ta ɓangarensa saboda mutum ne babba kuma abin yi wa da'a a cikin sharif mota sannan mutum ne mai matsayi mai hankali a cikin su ba sa yin gaggawar wato mutum ya fito take haka a ya tunkari shi bakon annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama akan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda abin da suka sani na ƙaunar da yake wa annabi wa kana min hikmati Allah ta'ala baqa'u ala dinihi Imam Ibn Kasir ce yana daga cikin hikimar Allah ya bar bakon manzon Allah nan akan addinin su Qurayshawa ba musulunci ba saboda akwai wata maslaha wataƙila da ya zama musulmi a lokacin to da zai su gaba ɗaya ta cutar da su amma sai ya bashi bai zama musulmin ba ya ce haza wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan ga ko manzon Allah yana ta da'awa yana kira wato lailan wani naharan sirran wa jihara dare da rana kuma yana ta kira a sirrance kuma yana ta kira a bayyane sallallahu alaihi wasallam la yasuddu an zalika saddun ba wani mai toshin hanya mai hanawa da ya isa hana shi a wannan lokacin sannan ba mai juyarwa da ya isa ya juyar da shi saboda yana daga darar akwai baffansa a makka kuma su suke da garin kuma baya jin tsoron zargin mai zargi wajen faɗan gaskiya wala ya kafu fillahi laumata la'in wannan kenan akwai isa da zamu zo mu karanta misalai na irin cutar wanda aka yi shi kuma annabin duk da wannan kariyar da ya samu daga bafansa to akwai kuma wuraren da gaskiya ba su kyale shi ba saboda kafirci sai ce fitnatul mu'azzabina wal hijratu ila al-habasha fitnar da waɗanda aka yi ta yi wa azaba suka fada da kuma waɗanda suka hijira zuwa habasha mala ya ce walan mashtadda azal mushriki na man amana wa futinu minhum ko wa fatanu minhum jama'a hatta innahum kanu yasbirunahum wa yulqunahum fil sakhrata al-'azimata ala sadri صدر fi shiddati al العدل hatta inna ahadahum إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم فيقولون لأهلهم اللات إلهك من دون الله ويقول مكره النعم وحتى إن الجؤل ليمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تؤذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يؤذب آه، يستشيره من مواليه ويؤتقه يشتريه من مواليه ويؤتقه منهم بلال وأمه حمامة وعمر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يؤذبها على الإسلام قبل أن يسلم حتى قال أبوه أبو قحافة يا بني أراك تؤتق رقابا ضعافا فلو أعتقت قوما جلدا يمنعوك فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة malam yake cewa ibn kasir bayani akan azaba da ukuba da aka yi taiwa wato bayan Allah da suka musulunta da kuma masu hijira zuwa habasha yayin da cutar ta yi tsanani cutar mushirkai kafirai ta tsanani ga wanda ya imani an ficini mutane da yawa jama'a a cikin musulmi wallahi wato azabar ta isa sun kasance wato suna musu azabar da bayan da za su yi dai kawai sai dai su yi haƙuri kawai duk yadda bakinka zai iya bayani akan cutar da su da ake yi wato ba za ka iya yi ba sukan zo su shanya su a rana musulmin a wannan lokacin aje a kamo su a shanya su a rana a samu wani wuri mai tsananin zafi mai duwatsu sai a ce su je su zazzauna ba takalmi a ɗauki dutse ɓato a ɗora a kan ƙirjin ɗaya daga cikin su shine as-sakratul azima ala sadri ahadin fi shiddatil harri ana cikin tsananin zafin rana a ajiye mutum a zafin rana a je a ɗauko ƙaton dutse mai nauyi da zai iya fasa masa ƙirji malam a ɗora shi a danne shi tsakanin ƙasa da wannan dutsen kamar yadda ka san idan ana so a danne wata ciyawa ko wani itace a ɗauki wani abu mai nauyi a jibga masa haka suke cewa musulmi wato ta kai ga hatta inna ahadahum idan utliqa la yastati an yajlisa min shiddati al-alam idan aka yi mutum wannan azaba aka yi mai azaba idan aka sake shi wallahi malam baya iya komawa ya zauna ma ba zai abu saboda bala'i na ciwo da radadi zama haka ka zauna a ƙasa wallahi ba sa iya zama mutum kawai dole sai dai ya koma masifa kenan haka haka ake wa dan adam a nan ma yanzu zamaninmu za ga akwai inda in aka kama mutum aka kai shi wani kurkukun ko wajen azaba masu yi mutane azaba aka kama mutum wala akwai inda za a kai ka akwai inda za a kai ka ɗaki ne za a sa ka iya tsawonka iya faɗinka haka za a sa ka kamar ana buɗewa kawai sai a tura ka a tsaye cak ba za ka iya karkacewa dama ba ba za ka iya yin hagu ba Ko ba za ka iya tsuguna ba kawai sai a turo kofa kaf a tsaye yadda ka san moli na bulo kaga iya iya fadin bulan iya fadin kasar iya abu nan ko to haka wallahi za a sa mutum su zo su rufe ka sai su bar kamalan malam kai sati a tsaye kafarka ta kumbura jijiyoyin su kage jini ya daina gudana saboda jikin ɗan yana bukata a motsa shi yasa Allah ya mana joint wurin mummurdawa don saboda idan ya tsaya a kage akwai matsala to malam idan aka fito da mutum ana fito da kai da kanka faduwa ka ba za maka ita ka kafar ba akwai inda kuma a sunkuyi haka za su saka haka suka mola wurin kawai a sunkuyi ba za ka iya motsi ba ba za ka iya wannan a yanzu nan a nan duniya da wurare da dama inda ake sa mutane ane musu azaba maƙiya Allah ko kafiri ne bai kamata kai masa wannan ba arne dai kafiri wallahi babu dalilin da kai masa wannan azabtar da dan adam baka mutu ba amma kamar ka mutu sai ka kwammace Allah ya dauki ranka wallahi wani malami yake ba mu labari a Sudan wani dan wake gaya mana malamin su ne wato an kai shi wani wuri wani kurkuku ya ce wallahi malam <laughs> yadda ake hura tip na taya wallahi ka ake zuwa a soka a jikin nan adam malam daransa a samu wani inji a tashe shi kawai injin buga iska a zura wa mutum wannan wannan abin buga iska a dubararsa ka ga mutum yana kumbura haka za su yi ta hura ka kana ihu kana ihu kana ihu sai mutum ya cika kawai in sun so su kashe shin kawai sai su kara mai iska sai fashe kawai wanda kuma ake so a musu azaban sai sun furu sun furu sun huru bai gama mutuwa ba sai a zare abin sai rinka sacewa ya sacewa ya sace ya sace sace sannan a da abin yake ba da labarin cewa wallahi akwai mutumin da ya ga sai da aka aka hura shi din ya cika bai mutum ba haka suka gingiro shi daga sama daga bene kawai suka duro shi kasa yana durowa sai ya fashe kawai yace wallahi da irin sa ni na san malamin ni na san shi ko wannan azabar fa na ga ma ɗaya daga cikin kasashen musulmi ake yin ta lokacin mubarak shugaban kasar masar a lokacin sa aka azaba wa malaman addini bila adadin to wannan ɗaya ne daga cikin wato kafirai suna da azaba da yawa da suke wa makiya yanzu nan gwanta namun da ake faɗa akwai wani dan dan wata ƙasa ko dan dan ina ne aka sako shi ko dan Algeria ne ko dan Syria ne Allah ku fito da shi aka hira shi a jazira yana ba da labari <laughs> ai suna azabtar da mutane ai ce wallahi musulmi za a dauka mala an sashi a dakin gangara daki ne gaba ɗaya ice ne a ciki salci ana tura ka a ciki kawai da tiririn kankara sanyi sai a zara mutum so wannan sanyin shi zai kashe ka suna da wata na'ura suke ganewa ga kamar ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa sai a zaro ka ya ce akwai wani buhu da suke zara muhun kankara buhu ne kawai moli ne akan mola kamar mutum haka sai a zara mutum a ciki a jazira aka hira da shi malam mutane suna kuka suna kallo ya ce akwai inda za a je a tura ka hanya ce kawai amma akwai wata wuta da ta gindaya ta ƙasa wannan wutar idan ka zo za ka wuce dole daman ka tsallaka ta so duk abin da yake tare ta wannan sai ta datsa shi biyu kuma kora ka za a ce ka tafi kamar sahun nan dole in za ka je can kofa ba ka tsallake sahu ba to idan ka ƙetare shi to wata wuta ce kawai yanka ko me ya wuce ta gwamnati sai ta yanka shi gida biyu so kuma mutum yana zuwa kawai sai dai ka ga kyat ya gutsure sai jini malam abubuwa da yawa yace akwai inda za a je kuma karnuka za a samu kamar cizo sai a saka a ɗakin karnuka ne su yi ta yagar ka suna cizon ka kana gani sai ka mutu wannan fa duk wuraren nan duk akwai su yanzu a duniya kuma musulmi ake kaiwa ana daurewa ana yi musu wannan azabar saboda wannan al-islam din saboda wannan al-islam din a nan dai mu ne waki mu ake zubar da jinin mu mu ake kashewa mu ne ko casualties dai mu ne kawai haka ake ta yi gashi nan laila nahar so karanta irin wannan tarihi yana nuna mana adawar kafirai ga musulunci tun ketewar alfijir ne ba wai sai da yamma suka fara adawar ba yasa Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su yi ta yakar ku ta hanyoyi da dama mun sha faɗa muna maimaita a yanzu yaƙi ba sai an ɗauki bindiga an yaƙe ka ba ko an yanka ka ko an ba hanyoyi da dama a yi ta faɗa da kai ana yakar ka a karya ka a kasuwanci a karya ka a tattalin arziki ka gane ko a mai da ƙasar ku talakawa a sa muku tsoro a sa muku sanctions a tsora muku dokoki masu tsanani wanda za ku ta wahala gaba ɗaya rayuwar duniya ba za ku yi ta a cikin daɗi ba kuna cikin wahala ai ta hada ku faɗa da junan ku a ɗauki wasu kwangila a cikin ku a biya su kuɗi su yi ta kashe ku su kashe ku su je a biya su kuɗi kuma a zo a sa sunan musulunci kuma a ce musulunci ne wannan abu dan a ɓata sunan ku a wajen musulunci a duniya duk wanda ya gani zai ce wannan islam ɗin islam adawa islam har islam ne da yake kashe mutane alhali kuma su suka shirya yanzu wannan abin da ake faɗa na fulani fulani ba ana cewa fulani suna ta kashe mutane ba sai gashi yanzu jiya ko shekaran jiya na an kama wani in ya muri dan biyafara ya yi shigar fulani malam shigar fulani da bindigogi da sai da komai malam yana ta kashe mutane innocent ba ji ba gani aka kama shi aka buɗe shi sai gashi in ya muri ne ga ma abin nan tambarin yan biyafara nan da waya da waya tattare da shi kuma ya yi bayani dalla dalla amma nan duk gwamnati da security ana cewa fulani 'yan ta'adda ne kun san me yasa saboda fulani musulmi ne kun san me yasa saboda daga cikin arzikin arewa akwai fulani suna da shanu suna da dabbobi a daji so bari a yi kokarin ya za a kassara su a halaka su a kwace dabbobin su ya zama yan dabbobin da ake yankawa ake kiwo ake wannan ɗin maza zai za a wayi gari babu wannan shine alharbu alal islam yanzu yanzu nan za a zo a kulla wani abu a cikin ku sai a ce wani ne yake yi amma wallahi ba shi bane ba sashi aka yi yayi shirya abu aka yi sai ya kamata musulmi in mun yi karatu mu rinka ganewa mu rinka sa wannan a cikin lissafi ba wai kowane fari ne yake zama rogo ba duk farin abu rogo ne ba haka bane haka annabi ya ta wahala yace ibn kasir yace an saki mutum Allah ba zai iya zama ba dole ai ta saka ce ka ce lata ita ce ita ce lata da uzu su ne allanka dole ka ce na'am dan abin da bai kai ya ka wani abu kawai sai a daga shi a ce wannan allanka ne dole ka ce eh ba ku kuna faɗa kuna cewa babu lata mu lata babu salisatul ukra ba to idan ka sha azaba da kanka zaka ce lata allanka ne uzza Allahnka ne a daga maka itace a ce wannan a ce Allahnka ne a daga maka dan maraki a ce wannan Allahnka ne kuma dole mutum ya ce na'am a tilas Abu Jahal wata rana ya zo wucewa ne Amr bin Hisham ya zo wucewa ya tarar da Sumayya Sumayya dana ita ce Ummu Ammar ita ce matar da ake cewa awwalu shahida fil islam za mu zo za mu karanta tarihin ta kaɗan nan gaba insha Allah <laughs> Abu Jahal na kasa Abu Jahal ya zo ya wuce suna mata azaba wa hiya tu'azzabu wa zawjuha wa ibnuha da ita da mijinta da ɗanta gaba ɗaya ukun aka haɗa dan duk sun zama musulmi ne hane musu azaba ya samu itace to da mun na gaya muku barje mutum suke a rana kun san maka akwai duwatsu akwai rana wala ya tarar da matan na wala a gaban mijinta da danta itace fa itace itace ya samu ya fice ya soka mata a gabanta sai da ta mutu ya kashe ta ana gani bayan da za a yi suka ta kashe mutane kaga ashe ba kashe mutane da zubar da jini. da kafirai suke yi ba wai yau bane ba kaɗai tarihi ne yake maimaita kansa sai dai na faɗa a yau ɗin akan iya shiga rigar mu mu musulmi sai a ce mu ne muke kashe kanmu da kanmu amma abin hankali bai zai ɗauka ba a ce musulmi musulmi mai sallah mai hankali ya zo masallaci ya kashe 'yan uwansa ya yanka su dole akwai wani wato external influence wato akwai wani ruɗi da aka samu ta waje abubakar siddiq a wannan lokaci yakan kewaya maka ya ga irin yadda ake musulmi azaba to idan ya tarar da yadda ake mutane azaba min almawali cikin bayi to sai ce da Allah ku yi haƙuri tunda wannan bawa ne Laifinsa yana musulunci ni zan saye shi tunda ana iya sayan bawa sai sai ya sharihi min mawalihi wa yutiquhu take sai ya ce ku daina ma azaba ni na saye shi nawa ne kudin sa kaza ne yana sayan sa sai yanta shi shi kuma aikin da yake tai da kudin sa kenan saboda a lokacin ma yana da kudi dan kasuwa ne amma karfin da matsayinsa ya kai ga ba za a iya mai wannan wulakancin ba shi kun san koma me ake ma akwai waɗanda ba su taɓuwa take haka daga cikin waɗanda ya saya ya yanta su akwai bilal ladanin annabi malam bilal kai wannan mutum ya azabtu idan kana neman a musulunci a baka labarin waɗanda suka ci azaba na fitar hankali aka baka labarin bilal to sai kai fatiya wata rana shi ma za mu zo mu karanta tarihinsa wato dalla-dalla ku ji irin wallahi sai kun zubar da hawaye malam azaba dai bilal ya ga azaba a wannan makan ba shi kare ba har da mahaifiyarsa hamama sunanta ummu hamama abubakar ya siye su da kuma amir ibn fuhaira da wata da ake ce da ita ummu abs da zinnira duk nakin mata ne da nahdiya da yadda ita ma da wata baiwa ta bani adi a wata riwayar abi adi ita wannan baiwar <laughs> wata yarinya ce malam umar ibn al-khattab kafin ya musulunta shi kuma shine mai mata azaba umar fa kaji kafirci ko kana umar yu'azzibuha ala al-islam qabla an yuslima umar ne yake mata azaba wannan kuma ta su azaba laifinta kawai saboda tana islam kafin ya musulunta amma daga baya da umar ya musulunta ya yi da na sani wato bai ji daɗi ba dangane da wannan abin da ya faru aka ce ba komai al'islam ya jubbu ma qablahu musulunci yana share duk abin da aka yi kafin shi baban sayyidina abubakar mai suna abu kuhafata ya ce wa ɗansa abubakar saboda ya ga yana yawan yanta mutane abubakar kudinsa kawai sai ta yanta mutane shi kawai sai ta sai mutane yana yanta su ce kai ku zama yaya ku zama musulmi ku zama yaya ku zama musulmi ya ce yaya kake ta yanta mutanen da ba su da wata kima kana yanta bayi kuma masu rauni tana yanta mata diyafan falau atatta qauman juldan yamna'unak ina ma da ka samu mazaje masu karfi shine shine jald wanda za su baka kariya nan gaba amma ka je ka samu raunana kana yanta su sai abubakar ya ce wa bansa inni uridu ma uridu ni na san me nake nufi ni na san me nake nufi shi sa aka saukar da wannan ayar wa sai jannabu al atqa alladhi yuti malahu yatazakka kenan Allah zai kubutar da shi daga wuta shi sayyidina Abubakar kenan dai Allah ya bashi sifar al atqa wanda fi kowa tsoron Allah yana ba da dukiyarsa yana tsarkake kansa yana tsarkake dukiyarsa yana taimakon mutane Allah ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih ala. bai da wani abun da yake nema ai mai sakayya da shi yana yi ne don Allah shi yasa ai ba da baban yace ya kake yanta masu rauni sai ce ai ni uridu ma urid shine wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih al'ala yace wala sawfa yarda kun ji wannan to a wannan yanayi kaɗan kenan fa sahabbai suka shiga cikin wahala ban yi muku maganan yunwa ba malam a hana su abinci a hana su kasuwa fa ba su je su taya kayan siya ba a hana su sakat a nan garin maka to yayin da Allah ya ga wannan abin ya tsananta cikin iliminsa falamma shaddal bala'u أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة وهي في غربي واتو مكة بين البلدين صحارى السودان آه، آه، والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم وكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس وقيل بل إن أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعة قوة جماعات رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا قريبا من ثمانين رجلا يعني عندما لا ya ودنيا المسلمين duniyar musulunci a wannan lokacin dan su Allah ya yi izini ya ce to a tafi a yi a yi hijira kawai ku bar garin makka kamar yadda muka faɗa zai iya yiwa garin ku ne wallahi in yayi zafi dole ka bar garin ko ba ka bane ba azabar addini ba azabar rayuwa ma za ta sa ka haɗa kayan ka bar garin ku ka je inda za ka ɗan samu dama dama Allah ya ce a yi hijira a tafi Habasha kuma habashan nan annabi ya gaya musu akwai sarkin da in an je baya bari a zalunci mutane tunda yan makka suna zaluntar mu koma habasha wajen kirista ga nan mushrikan makka suna yi musulmi azaba tana gefen yamma da makka tsakanin garuruka guda biyu akwai sahara sudan da albahar al-akhiz min al wani kogi da ya yi bangaren yaman zuwa wani guri da ake ce da shi kulzum babu kulzum shi kulzum din gari ne wanda yake kusa da aila kuma kusa da tur yana gefen red sea albarul ahmar ake cewa shi wannan kulzum din akan ce da shi albaharul ahmar ko kulzum din shine red sea da turanci suke faɗa a can da mana ana gaya mana geographical location na um, na ita wato habasha din kenan ya ce wanda ya fara fita bidinihi ya gudu da addininsa ya tafi habasha wanda ya fara fita da aka ba da izini shine usman bin affan da zai fita ya dauki matarsa 'yar annabi ruqayya usman bin affan ya fita da matarsa ruqayya binti rasulullah daga nan mutane suka ce kai usman ya fita mu ta aka yi aka yi ana fita kaga man sanna sunnatan hasanatan kenan wasu a wata riwaya aka ce wanda ya fara fita zuwa kasar habasha eh, shine abu hatim ibn amr ibn abd shams ibn abd wud ibn nasr ibn malik sannan kuma ja'far ibn abi talib ya fita da shi da wasu jama'a Allah ya yarda da su gabaki daya dukansu in ka haɗe su wannan hijirar mutum tamanin ne aka ce su haɗa su tafi wanda Allah ce mu dai za mu ɗan zauna mu jira mu ga me zai faru su waɗanda suka fita gaba ɗaya ibn kasir yace wa kad zakar muhammad bin isa fi jumlatin eh, man hajar ila ardil habashati aba musa al-ash'ari muhammad bin isa malamin sira ya yi bayanin da yawa cikin waɗanda suka tafi wato wannan hijira ta habasha akwai abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais haka yace ibn isa haka yace to ibn kasir yace wa ma adri ma hamalahu ala hada ban san me yasa yayi yayi wannan aikin ba ya aka yasa abu musa ashari a cikin masu hijira zuwa habasha fa inna hada amrun zahirun la yakhfa ala man huwa dunahu fi hada ash ai wannan wani abu ne wanda yake bayyananne wanda bai kai ibn ishaq ba ma ya kamata ya san haka wa gadan kana zalikal, waqidi wa ghairihi min ahli al-maghazi da waƙiri da wannan sa cikin malaman sira sun yi inkari cewa babu wannan magana suka ce inna aba musa inna ma hajara min al-yamani ila al-habasha ai abu musa ba daga makka yi hijira zuwa habasha ba a daga yaman ne ya tafi zuwa habasha saboda me yasa abu musa ash'ari ai ash'ari ai mutumin yaman ne ai to me ya kawo mutumin yaman a ce yayi abin nan to wannan dai duk yadda aka yi kuskure ne irin na malamai kaga wannan harka ce ta ilimi tunda ga mutum da yake a ce kamar misali a ce asalinsa wannan mutumin a dan lagos ne a lagos yake kuma an ce an yi hijirar nan an tafi an tafi kwatana ne to sai aka zo kuma ga wanda suka tafi daga kano kuma to sai aka ɗauko ɗan lagos aka ce wai daga makka wai hijira ya tafi kwatana misali a ce wannan ai abu ne wanda ke zahiri ya kamata a gane shi asali a lokacin yana ina yana yaman kenan kaga in zai ma daga can zai wuce kenan haka ya faɗa kama ja a zalika musarrahan fi sahiha kama yadda ya zo ya fito fili kwarai da gaske a cikin sahih bukhari da muslim min riwayatihi radiyallahu anhu mala yace fan hadha al muhajirun ila mamlakati ashamata an najashi fa arahum wa akramahum fa awahum wa masu hijira dai yanzu ga sun kama hanya sun tafi zuwa garin ashama Akama sunan najashi ne najashi din lakabi ne ga dukkan sarkin habasha a wancan lokaci kamar fir'auna lakabi ne ga dukkan sarkin misra ina fata ana fahimta to wannan kenan kaisar lakabi ne ga sarkin roma kisra lakabi ne ga sarkin farisa to suka tafi wurin najashi ya karbe su ya girmama su fakanu indahu aminina suka zamanto masu aminci a wajen shi wannan najashi kenan zai iya yiwa malam kuna harka da wani kirista ka ga yana son ka ya kyautata maka Ya yace falamma alimat quraishun zalika bari ka ji malam bice da kulli yayin da quraisha suka samu labarin ai musulmi sun tafi wajen mutum tamanin sun gudu ka duba azaba fa ake musu a makka wannan azaba da shanya su a rana da kai kisa yasa suka gudu suka koma habasha to yayin suka samu labarin suka ce a ah, to bari sai mun bi su can din ma ba'asat fi isrihim abdullahi bin abi rabi'a da amr bin al-as sai suka ce bari zamu musu makirshi sai suka samu kyauta kyaututtuka masu tsada suka ce bari mu aika wa sarkin mu zuga shi mu ce koro su waɗannan mutane ba su da kirki sun yi rashin kirki daga makka kuma sun koma garin su za su bata mai gari a gaya masa ya dawo da su garin su ka duba sharri shikenan suka tura waɗannan mutane yana da kyau a rike su abdullahi ibn abi rabi'a na ɗaya kenan da amru bin al a lokacin bi musulunta ba amru bin al bi hadaya wa tuhaf min biladihim ila najashi kayayyakin kyaututtuka da gifts da abubuwa na girmama sarakuna suka ce gashi nan daga makka ne manya manyan qurayshan makka suka ce a kai wa najashi li hum, alaihi a gaya masa kuma ya dawo da musulmin nan da suka hijira suka koma garin habasha wallahi malam aka ko aka kawo najashi aka ce gashi gashi fa aba zalika alim yace ban yadda ba kaga fa kirista ne su kuma mushrikai ne sai yace ban yadda ba wa tashaffa'u ilayhi bil bil quwad min jundihi suka nemi ceto a wajen shi jashin, suka yi amfani da fadawansa ko ka ce sojojinsa ko bodyguards waɗanda suke bashi kariya su ma din sai aka ce to a aika musu malam kaga yadda ake makirci ko idan ana so za a yi maka illa inda kake da gatan sai a je a malkato ka ta sama a bashi a bashi a bashi kuɗi kuɗi kuɗi ba su da kyau sai a amfani da yaranka a bashi kuɗi a halaka ka ba kana dara ana maka kariya ana maka kaza ba to sai a bashi a ce a yi aiki falam yajifum ila ma talabu ya amsa mu su ma fadawan suka je suka ce kai dade a karbi wannan kyauta ai wannan abu yace ba zan amsa ba fa washau ilaihi suka bata suka kawo mai gulma shine alwishaya suka kawo masa gulma inna haula'i yaquluna fi isa qawlan aziman yaquluna innahu abdu ai waɗannan mutanen kai kirista ne to suna bata annabi isa suna faɗin maganganu waɗanda suke munanan maganganu masu girma kuma suna cewa wai isan ma wai bawa ne kai da kai da isa Allah ne to waɗannan sun ce isa bawa ne malam da ya ce a kawo su ni ba zan karɓi gulma ba a kawo su in tambaye su in ji fa uhdira almuslimuna ila majlisi aka zo da musulmi wajen zama mun najashi waye shugabansu a lokacin wa za'imuhum Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu shugaban su aka ce Ja'far shine ɗanin annabi kai ne shugaba fa sai ya ce ma yaqulu haula innakum taquluna fi Isa Mai waɗannan suke faɗa ga sunan sun taho daga makka kuma an ce ku kuna zagin isa kuna ɓata isa ni kuma kunga kirista ne ni addini annabi isa nake bi jafar bai wata magana ba sai ce gyara zaman karan kai ya daɗe sai danna masa suratu maryam kafa ya ayin sad zikiru rahmatar rabbika abdahu zakariya ya ɗauko masa kisar gaba da isa ma kafin a haife shi da yanda aka haife shi da abin da Allah ya ce ba magana mu bane ce wannan littafin mu ne Allah ne ya faɗa ya ce ba mu muka faɗa ba bai ce masa komai ya zuba masa ayoyi malam sai ga najashi yana ta kada kai yana kada wata sanda a hannunsa Jafar ya gama karatu ka je karanta suratul Maryam akwai labarin Annabi Isa da yawa a ciki abun mamaki kwarai da gaske da yana jin larabci malam falamma faraga akhadha najashi udan min al-ardi yana gama karatun nan shi Ja'far kaga dadin hadda kenan ko Allahu akbar najashi ya dauki wata sanda sai ce kai ma za da hada alama fi taurati wala wala hada al-ut yace wallahi wannan bai ƙara wani abu ba da abin da ya zo a cikin attaura ma ko da daidai gwargwadon wannan itacen ba abin da ya ƙara iri ɗaya ne sai shi kai izhabu fa antum suyumun bi ardi man sabbakum gharib kai ku tashi ku tafi kuna da cikakken yanci a gari na a ƙasata kuma duk wanda ya zage ku ya taba ku sai mun dau mataki sai mun dau fansa akan shi wa qala li wa abdullahi ya gaya waɗannan an aiken guda biyu na makka da amru da abdullahi yace wallahi law muni dabran min zahabin ya ƙulu jabalan min zahabin ma ilaikuma ilaikum wallahi da za ku bani dutse guda dutse guda iya ganin ka na zinari wallahi ba zan mika muku waɗannan musulmin ba ku da kayanku da kuɗa ko na kyaututtuka ku da kayanku. dama haka ake duk wanda ya kawo maka wani abu na kyauta dan yayi amfani da kai nan gaba akan wani abu to ka karba kuma ka nuna masa ka fahimta mai mulki kake ko ba mai mulki ba saboda cin hanci ne baka da zai tursa su hancin kai kai ka wuta saboda zaka wayi gari kai abin ba dan Allah ba musamman masu mulki ya kamata su fahimci wannan ai ta tura musu kuɗi kamfanonin waya suna cutan talakawa ka buga waya halo halo halo ka sa ɗari hudu kafin a gama kana halo halo baka ji kawai ka shiga saura saura naira sittin da uku sun kwashe ɗari uku da wani abu ba wanda ya sai musu magana saboda manya-manyan masu yin doka a kasan 'yan majalisa 'yan waye ana tura musu duk wata sai a tura mutum katin dubu ɗari uku akwai wanda wallahi dubu ɗari biyar ake tura mai richard card kawai to ya za su yi wata doka a kansu to shine sharrin a baka kyauta don a hana ka kai wani aikin da ya kamata ya ce to wallahi in za ku bani wannan wala ba zan miƙa muku su ba sun ma'amara farujjat alaihi ma hadaya kuma ya ce kai ku dauki yau cikin duk kumiyar muskayen su kar ka manta fa kirista ne shi ba musulmi ne su ma ba musulmi ne. wa raja'a raja'a maqbuhina bi sharri khaybatin wa ita suka koma a wulakance a tozarce a tabe da mafi muni kun ji wannan to bari mu dan dauki kadan daga cikin irin abin da manzon Allah shi kuma ya sha wannan misali ne na su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kansa manzon Allah fa ba a kyale shi ba Abu Jahal wata rana ya tashi ya shela yake fada a Makka yace dan Allah waye zai je ya samu fuskar Muhammadu ya tofa masa yau? sai aka ce masa za a yi za a yi yace na rantse na rantse da lata da uzza kaga gumakan su kenan ko yace wallahi idan na ga manzan Allah in na ga Muhammadu ba sa cewa manzan Allah idan na ga Muhammadu wallahi sai na taka wuyansa kamar yadda muke faɗa da Hausa haka yace sai na taka wuyan Muhammadu kuma sai na ɗebi ƙasa in watsa masa a fuskarsa ya aka yi sai zai tarar da manzon Allah yana sallah ya yunkura zai yi tsalle ya take wuyan annabi shi Abu Jahal wallahi malam sai yana yunkura wannan malam gabaɗaya sai ya naɗe Allah ya naɗar da shi gwiwa ta naɗe sai ga shi ya gungura zai faɗi zai ci ƙasa yana ƙoƙarin kare ainihin wato faɗuwar tasa da hannunsa guyoyin sun naɗe sai aka ce ah, me ya faru gashi yana sallah baka je ka taka wuyan nasa ba yace dam ai ina zuwa wallahi wani rami ne na gari na wuta ina yunkura zan taka shi na ga ramin wuta naga kuma wasu mala'iku da fuka-fuki suna tunkarata yana gama wannan bai yi ba sai manzo Allah ya juya ya kalle shi ce wallahi law dana minni laktatafatul mala'ika udwan udwan annabi ce wallahi da Abu Jahal ya kusance ni yau da sai mala'iku sun tsitsin kashi gaba gaba sai dai a ga pieces ɗinsa kawai ya juya ya tafi a riwayar Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah Abu Jahal din ya yazo haka za ku ji ana cewa Abu Jahl malam fir'aun hadhihi al-umma kenan amma ka san abin tausayi malam wani ya zo sa waɗansa suna sai ce Abu Jahl yi eh, musulmi to ai ba ilimi shi ka ya ji larabci Abu Jahl ya danna masa Abu Jahl <laughs> shi me sunan ɗanka akwai wanda ya sa fir'auna ma fa Ƙwarai kuwa akwai wanda ya sa fir'auna ya ce gashi a cikin qur'ani suna ne ya zo a qur'ani to ai za ilimi ba sa zama wajen karatu ba su da alaka da addini subhanallah abu jahl ya zo ya zo manzo Allah yana sallah bari ku ji abin da ya ce masa wai eh, sai ya washi wai sai ce manzo Allah kai alam an haka an haza ban hana ka sallah ba ban hana ka yin sallah a makka ba yi ta maimaitawa manzo Allah ya juya ya kalle shi wallahi malam annabi yana kallon su sai daka annabi tsawa ya daka annabi tsawa ya ce kai ka san cewa duk baka ba wani wanda ya fi ni danki da matsayi da waye kana mun wani abu a kaza sai ka duba fa bakon annabi ne fa dangantakan da yake gadara shi ma din na annabi ne dangin ya ce kai ka sani cewa duk makka ba wanda ya fi ni yawan dangantaka da wanda za su bani kariya da tsaro shine Allah ya saukar da faliyad unadiya sanad uzzabaniya shi Abu Jahal din ya ji ya kira dangin nasa da masu bashi kariya mu kuma zamu kira zabaniyawa Zabaniya daga zibin ne an shi zibin shine wasu mala'iku da suke angiza mutane wuta ya ce mu kuma sai mun kira su su an gida shi wuta shine dalilin saukan da unadiya sanad uzzabaniya uzabaniya, Abuja ne daka annabi tsawa yace daina sallah annabi ya waiwa ya kalle shi yace kai ka sani maka ba wanda ya fi ni yan masu za su bani kariya da dangi don da zan sa su yi aiki a kanka sai Allah ya mayarwa da manzon Allah wato kariya ya tsare annabi Abdullahi da Abbas ce wallahi da Abu Jahal ya taba annaba a lokacin da sai kuma ya ga zama da yawan sun tinkare shi hadisi Imam Tirmidhi Abdullahi dan masu shi ma ya ruwaito ce wata ran manzon Allah yana yin sallah a Kaaba Qurayshawa sun hadu za a yi rashin mutunci a wannan ranar Malam yana sallah wai sai suka ce wai ala tanzuru ila hadal ar-rajul mura'i ba za ku duba wannan mutumin dariya ba ba dan Allah yake yi ba wai yana nuna mutane wai shi mai imani ne yana sallah a cikin ku ba wanda zai iya zuwa je nemo tumbin raƙumi gidan kashi ya zo kifa masa a ɗebo da jinin da kashin da komai a zuba masa gaba ɗaya idan ya sujada wallahi malam wani tsinanne la'ananne a cikin sai ce ni zan yi wannan aikin ya tafi ɗin ya je suka nemo sala da zuwa din tambayar raƙumi tana shi suke yankawa lokacin da kashi da jini annabi ya yi sujada a gindin ɗakin kaba malam wallahi ya je ya sheka masa wannan ruwan kashin da ruwan gudawa na raƙumi annabi yana kan sujada wallahi bai ɗaga ba kan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kafe goshin bai ɗago ba da ya ci addu'arsa haka ga kashin raƙumi da tumbin raƙumi kun san dai tumbin dabba warinsa ɗin nan wallahi malam wannan mutumin yana yin wannan abin sai suka fashe da dariya dariya har wani yana kwanciya kan wani wani yana hawaye saboda dariya wannan ya kwanta wannan ya tafa saboda an wulakanta annabi sai wani ya tashi ya je mu Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana yarinya yace ke ga can abin da ake baban ki ba saboda lokacin waye sai zuwa annabi kariya ka taba shi ka zo ka ce za ka bashi kariya sai su halaka mutum amma yarsa za ta iya kuma suna girmama mace suna kare mace da wahala ka ga ko a kafircin sun taba mace ba sa taba mace abin da mace za su yi ba su ba ta ba manzo Allah da yana cikin sujada bai daga ba sai ga fatima ta taho tana zuwa malam sai hawaye ta fuskance su ta fara tsine musu albarka ta ce Allah la'ance ku abinda kuka yi wa babana Allah ya isa ta je ta yaye wannan tumbin raƙumin ta zubar da shi a gefe ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama addu'a tana ce Allahumma ka bi quraish shi ma annabi yana Allahumma alayka bi quraish ya Allah kai mun maganin qurayshawa Allahumma alayka bi quraish da uku Allahumma ya Allah kai mun maganin Amr bin Hisham shine Abu Jahl ya Allah kai mun maganin Utba bin Rabi'a manya manyan arnan kenan wanda suka sa aka yi rashin mutuncin ya Allah kai mun maganin Shayba ibn Rabi'a kai mun maganin Walid ibn Utba malam ya iyaye ne da 'ya'yansu da jikoki gida guda suka haɗu suka yi annabi wannan rashin mutuncin da umayya ibn khalaf da uqba ibn abi mu'ayd da ammar umara ibn al-walid Abdullahi dan Masudi ce ta kaice ma zance wallahi waɗannan mutanen da annabi ambata gabaki ɗayan su na ga gawawwakin su an kashe su a yakin Uhud kisa na wulakanci annabi ya ce bayan kun kashe su ku ja su a ƙasa ku zuba musu a rijiya haka annabi ya ce akwai wata rijiya a badar yace yau ga sakamakon abin da kai min a makka yace ku zuba musu a rijiya aka je aka samu wata rijiya buɗaɗɗiyar rijiya wa wawakakkiya aka zuba gawawakin banzaye kalibu badar ake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa utbi ashabul qalibi ya yace kuma waɗannan da suke cikin wannan rijiya an bi su da tsinuwa anannu tsinannu hadisin bukhari da muslim malam riwayoyi sun tabbatar cewa shawa kafirai a makka sun cutar da annabi bayan cutar wanda suka yi musulmi kaga yanzu in ka lura na musulmin kaɗan ne ka duba yadda aka yi shi manzon Allah wanda ya yi wa annabi wannan akar makalla wanda ya dauko dattin nan kashin nan ya dauko shi ne uqba ibnu abi mu'ayyid rike sunan shi babban arne kafiri uqba ibnu abi mu'ayyid shine yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wato rashin mutunci kuma alhamdulillah a ranar yakin badar aka kashe shi waye ya ai wannan aikin abu jahal kuma Allah ya ce maka addu'ar da annabi ya yi ta yi tasiri a kansu suka shiga cikin kunci da wahala saboda suna tunanin addu'ar mutumin nan in yayi addu'a kuma Allah zai karba to bari ka ji malam wata ran kuma manya-manyan ƙurayshawa ne suka haɗu a makka suka ce sai sun yi wa annabi duka ce yau sai mun nemo shi mun bashi kashi a makka suka haɗu a hijir idan dakin kaba bayan shi akwai wannan hijir hijir ismail ake cewa suka zo suka yi mitin suka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu taba ganin mutumin da yazo ya mana rashin kirki a garin nan muka hakuri muka kyale shi ba irin wannan mutumin ya rena hankali musaffa ahlamana musabba aliyatana ya zagi mu, ya ci mutuncin addinin mu gaskiya mu mun yi hakuri mun gama hakuri akan wannan malam suna cikin wannan gulman suna yi da annabi malam sai ga annabi ya zo zai ketara a nan kabar. sai ga manzan Allah ya zo zai wuce gabaɗi suka yi kura suka ce gashi nan mu yi kansa suka yi kanshi suka kewaye shi Allah bai ba su dama suka dake shin ba sai suka fara kai ne kake cewa kaza kaza kaza a maka, kai ne kake cewa zaina bautar gumaka wai ba su yin amfani ba su kaza ba su kaza annabi ya ce ni ne na faɗa din wallahi mala ya ce ana alladhi qultu zalika ko ana alladhi aqulu zalika shi ma ransa ya ɓace ce eh, na faɗa allolin da kuke bauta musu ba alloli ba ne, akwai Allah guda ɗaya kuma ba sa amfanarwa ba sa cutarwa wattakhadhu min dunihi alihatan لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا hayatan ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وي ما غنغنن ده النبي كفدا وي تاتونيا ne wai Allah ce kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima suka ce in manzo ne da gaske wa kalu ma li hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaqi in annabin gaskiya ne ya yake cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kaji kaji gajoji ko dan mutum ya zama annabi ba zai ci abinci ba zai je kasuwa ba laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira ina ma da an sauka masa da mala'ika mu suna tafiya tare in dai annabin gaskiya ne mu ganshi da mala'ika yana masa bodyguard suna wa'azin tare أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله شيء انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله شيء بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سئرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا إلى هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وإذا المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ƙaryata kiyama da zagin annabi kai kai bala ya ce ya eh, kwarai kwani na yi malam suka kewaye shi malam za su illata manzan Allah kamar za su kashe shi sai ga sayi na abubakar wallahi malam ya maza maza ya taso abubakar sai fashe da kuka a gabansu kuka sharkaf yana cewa a taƙwatu ruwan da rajulan ɗin ya ƙula rabbi Allah yanzu kashe wannan mutumin za ku yi saboda ya ce ubangijin su ne Allah sakamakon Muhammadu shine ku kashe shi a Makka to wannan abin da Abubakar ya gaya musu ya kashe musu jiki Abu Lahab bakon annabi ne ko to yana shi wanda suka fi kowa gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa mai suna Ummu Jamil ita ma ta yi gaba ta fitar hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kan zuwa take ma wato annabi manci kawai sai ce ai wannan Muhammadu fa shi yake kaza ta ɓata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta ce ina ina Muhammadu zai tafi yau da gobe da abin nan ina ne wani da zai ce zai je wuri kaza sai ta ce a kawo mata kaya ta je ta debo kaya wallahi sai ta je ta sassokawa a hanya da itatuwa da kira wai Allah sa Muhammadu ya zo ya taka ya cancanta Allah ya saukar da tabbace da abin habin wa tabba ma gana anhu maluhu wa ma kasaba akan waɗannan mutane Abu Lahab din nan baffa ne ga Annabi dan uwan baban manzon Allah amma yayi fada da shi malam Shi ne wata ranar da manzon Allah ya tara mutanen Makka yace ku zo da na da na kusa da nesa wa anzir ashirata kal aqrabin annabi ce ku zo ku bi Allah in kun taba tuhumata da ƙarya a Makka suka ce a'a yace ba kuke ce mun Muhammadun Aminu ba suka ce eh yace to in nace muku akwai runduna za ta zo ta yaƙe ku anan za ku ta ni suka ce a'a ce to ina shaida muku ku bi Allah dan ku akwai azaba mai raɗaɗi da take gaban ku idan muku ku ba Allah ba wannan Abu Lahab sai ce ya Muhammad alihada jama'atana tabban laka ya muhammad ya muhammad akan wannan maganar ta kaza ka tara mu dan ka gaya mana wannan maganar to Allah maka za sai zaki annabi shine tabban laka ya muhammad shine Allah ya saukar da tabbaje da abil habib wa tabba ba wai don wani abu ba dan saboda ya nuna wa tarihi irin rashin mutuncin da Abu Lahab yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka suka yi ta yi lamarin abu lahab ya kai ga malam har kasuwa yake bi kasuwa wallahi malam idan annabi ya je wa'azi yana gama su ci kai wannan yaron ɗana ne dan uwana ne ƙarya yake abin da ya faɗa ba gane ba duk inda manzon Allah ya zauna yayi wa'azi ya faɗakar abu lahab sai ya je ya bata annabi ya goge abin da manzon Allah ya faɗa da duk taro in an zo aikin hajji da waye haka yake zuwa aiki wannan jama'a kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da manzan Allah ya gama da shi babu lokaci amma dai dan mu sani cewa wannan addinin wallahi wallahi mun same shi ne bagas yanzu ina eh, mun same shi bagas yanzu ga muna muna zaune sai dai a karanta mana tarihi kawai mu ce Allahu akbar amma mu da sauki to irin wannan koda ta kewaya ta kewayo ta juyo tsautsayi ya sa ka fada cikin ibtila'i akan addinin ka a wani wuri to sai ka tuna wannan isar ya Allah ka ƙara manzan Allah daraja ka ƙara manzan Allah ɗaukaka da matsayi ya Allah ka tashe mu cikin masu biyayya ga annabi alaihi salatu wassalam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh